annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku zan iya rantse muku da allah yadda na gaya muku annabi ya ce ba za ku taɓa ganin canji a kai ba wa uhaddithukum hadithan fafazu annabi ya ce zan ba ku waɗansu bayanai ku kiyaye sai ya ce ma naqasa malu abdin min sadaka annabi ya ce sadaka ba ta taɓa tauye dukiyar wani bawa ba ba ta talauta shi ba ta tauye ta ta rage ta annabi ya ce zan rantse muku da Allah sadaka da taimakon jama'a bai taba tauye dukiyar wani ba wannan maganan gaskiya ne ko ba gaskiya ba a wata riwaya ma na ƙasar sadakatun min mali annabi ya ce sadaka ba ta taba tauye wata dukiya ba wai dukiyarka taimako kake yi sanadiyar taimakon ka kare annabi ya ce ka nemi abin da ya karya ka amma dai ba taimakon jama'a me yasa saboda hadisin bukari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu ibadu fihi babu wani gari da zai waye bayi za su wayi gari a cikinsa a ce yau an wayi gari face a wannan inin illa wa malakani yanzu nan, face akwai waɗansu mala'iku guda biyu da suke sauka a wannan inin wannan da shi bayin Allah suke asuban farko duk shigowar asuba ta fari Allah zai saukar da mala'iku ya ce ku yi musu addu'a ɗayan zai ce Allahumma a'adi munfikan khalafa Allah mai ciyarwa mai taimakawa Allah ka bashi mayewa na abin da ya ciyar wa kulun? akar ɗayan kuma zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah duk wanda ya rike ya hana ya ƙi ya taimaka Allah ka talafar da abin da ke hannunsa wannan addu'an biya ce ko ba ba ce? Allah zai sa su yi addu'ar kuma ba zai karɓa ba duwayewan garin duniya Allah kan sa waɗannan mala'iku su yi addu'a wa bayin Allah duk wanda zai cire dukiyarsa ya taimaka addu'ar shi mala'ika na farkon Allah ka mai mishi gurbin abin da ya ciyar wannan kuma ko masu hankali sun yarda mai bayarwa baya rasawa eh. ɗayan kuma zai ce Allahumma a'adi mumsikan talafa duk mai riƙewa ya hana ya ki taimakawa Allah ka talafar da abin da yake hannunsa ina jin a cikin suratu saba'i ne Allah yake cewa kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Allah ya ce kulka ce musu inna rabbi lalle Ubangijina ya busutu riska liman ya sha umin ibadihi wa kadiru la Allah shi ke shimfiɗa arziki malala ma wadda yake so daga cikin bayinsa sannan kuma ya kame daga wadda ya ga dama wani idan ya fita sai ya yi ciniki cinikin ya bashi mamaki wani kuma cinikin da zai yi cefane da shi ma babu Allah ya ce to ni nake haka wa ma anfaqatum min shay'in Allah ya ce duk abin da kuka taimaka da shi kuka ciyar da shi fa huwa yukhlifuhu to Allah zai mai muku gurbin abunku zai mai ko zai mai ba wa huwa khairur razikin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa to Allah ya ce duk abin da ka ciyar zai dawo maka da gurbin abin da ka ciyar din kafin kuma a lahira an maka tanadi na sakamakon abin da ka ciyar akwai faduwa a cikin wannan kasuwar